da ya wuce ran asabar da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ka'ida da hukumar zaɓe ta yi ran asabar da ya wuce shi ne nake so in ja hankulan jama'a a najeriya akan lalle-lalle ya zamanto wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ah, ayyukanta bayan wannan jan hankali wani mataki kake ganin za ka ɗauka ah, ai ba ni kare zan ɗauki mataki ba duka 'yan najeriya ne za su ɗauki mataki domin kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan najeriya kudu da arewa gabas da yamma a ganin ka waɗannan kurakuran sun shafi sai yakin zaben da kuma nagartarsa kwarai da gaske ai Ah, hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida bisa dokoki ah, da ƙasa ta shimfiɗa ah, wa hukumar zaɓe ba wani mataki za ku ɗauka za ku je kotu ne ko kuma dai za ku yi wani abu daban wanda doka ta tanada abinda doka ya bayyana shine idan har ba mu amince da abinda hukumar zaɓe ta yi ba mu je kotu yaushe za ku tafi kotu kullum ɗauke lokaci saboda akwai lokaci ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da yasa za a je kotu ka daɗe kana zuwa kotu wani ƙarfin gwiwa kake da shi wannan karin in kaje za ka samu nasara eh, to wani lokaci na samu nasara wani lokaci ban samu nasara ba dama haka kotu yake ai ba kullum za ka samu nasara ba idan aka samu akasin haka a kotun me za ka yi kenan me zan yi kuwa amma da farko ka ce ba za ka je kotu ba yanzu me ya tunzula yaushe madina yaushe na ce miki ba zan je kotu ba ni ba faɗa ba ka yi maganar kurakurai da kuka ga da yawa ba su yi ba ku za ka ba da misali don saboda an batun fi a bivas da wasu abubuwa menene eh, ga eh, bivas din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba eh, menene da ake kiran eh, sava da aka ce ta yaki ba ta yi ba kasan haka suka yi mana 2019 gaba daya suka ɗauke sava din, suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta to bana kuma akwai alama haka suke so su shi dan takarar da aka ce ya ci zaɓe aka hukumar zaɓe ta bashi certificate ya ce ya kafa kwamiti domin a zo a kira ku yi aiki tare shin kana shi da kai aiki da shi bola tinubu idan aka zo wajenka ya to ba zo wuri na ba tukun idan sun zo za ka karbe su a zan ba da dalilai da kuma kila hujjoji ko eh me bambancin dalili da hujjoji ne hujjoji kila za ka shimfiɗa musu wasu ƙa'idoji eh to akwai wannan tilas dama ba harkar siyasa ba shi ke kuma madina idan an cika ƙa'idojin za ku za ka yadda ka yi aiki da su ƙa'idojin da ka bar cewa kai ka yi aiki da gwamnatin a ah, sai na yi shawara da kuma jam'iyyata idan na shawara da jami'a in jami'a sun ce a za mu yaki tare ba in kuma sun ce ba za mu yaki tare ba shikenan ya Allah wannan kuma karshen a nan ranka daɗe musamman an ya tashi musamman na magoya bayan ku da ake ta wasu ke ganin ma ya kamata a fito a yi zaman dirshan a waje ko kuma a yi zanga-zangar lumana wani kira sako kuke da shi gare su wannan kuma yana cikin yancin su domin tsarin mulkin najeriya ya ba 'yan najeriya yanci su yi zanga-zanga ba tare da tashin hankali kuma su yi zaman tsaro ba tashin hankali suna iya zuwa ma headquarters na inec su zauna su ce ba za su tafi duk abin da tsarin mulkin najeriya ya ba 'yan najeriya waɗannan yanci in dai ba tashin hankali finish Thank you.